Dr. Aida Abba Wajes likita ce a asibitin ƙwararru na gwamnatin jihar Borno a Maiduguri, wacce ta yi bayani a game da illolin gurɓatacciyar iska ga lafiya da kuma matakan inganta iska a nahiyar Afirka. Iska mai inganci yana nufin iska ce wanda aka same shi a waje tsaftatacce ko a ce lafiyayyen iska da yake Eh, bayi da wani kwayar cuta daga cikinsa ko kuma wani abin da zai cutar da ɗan adam wa lafiyan jikinsa dan kuma akwai gurbatacciyar iska wanda ake samun shi eh, yake ake samun shi a waje like muhallin da ba tsafta ko kuma waje ne da mutane suka yawa da kuma yake zuwa da kwayar cuta wanda yake Eh, taɓa lafiyar ɗan adam tasirinta shine samun lafiya don eh, shakar iska mai lafiya shine zance na gaba a komai kuma samun iska mai lafiya shine burin kowane abu mai rai hala dabba ko eh, bishiya once abu dai yana da rai lafiyarsa shine samun iska mai lafiya don ita gurbatacciyar iska tana iya gurɓanta komai hala rayuwar ɗan adam bishiya dabba komai da komai har yakan iya taɓo abinda ma ba su da rai da suke yuzon shi wannan iskan as yanayin rayuwarsu yanzu misalai eh, kamar yanzu mu da muke nan arewacin nigeria za ka ga ba ma samun waɗannan matsalolukan na gurɓatacciyar iska irin ya a ce ya shafi gwanakinmu ko kuma eh, wasu fannin rayuwar ɗan adam da kamar wanda suke kudancin Najeriya su a can ana iya samun waɗannan kalan matsalolin da tare da su. Misali shine nan muna da karancin kamfanoni abin da nake nufi cewa ba wai shi kamfanin ke hana eh, iska ingantacciyar iska ba a'a waste um, product ɗin kamfanin su suke lalata iska suke ba da eh, gurɓatacciyar iska wanda mutum zai shaƙa ya kawo mishi matsala so su kuma a ce kamar misali kudancin najeriya suna da wa'annan eh, kamfanonin nan da yake ya gurɓanta musu iska irin kamfanoni kamar a ce wajen da ake tace irin chemicals din nan haka ko irin ramukan da ake tono mai rijiyar mai kenan ya su ma suna ƙara gurbanta iska wata da zaka gani irin an kawo labarin cewa ko ce rahoton cewa like a an samu matsala cewa eh, gwanaki sun lalace ko kuma dabbobi sun mutu mutane sun mutu ruwan sha ma ya lalace mutum ya sha ya samu wannan ya samu wancan irin da matsalolika na rayuwa kala-kala amma kuma yanzu arewacin najeriya ma abin da muke fuskanta a nan shine matsalolika kamar irin wannan eh, sare itatutuwa da ake yi a jeji yana ƙara lalata ingantacciyar iska san shi shuki yana ƙara tace wasu eh, cututtuka kuma yana ƙara eh, lafiya ga shi a samu ingantacciyar iska matakan da al'umma za su ɗauka akan samun ingantacciyar iska mataki na farko kamar zidda eh, shara so sai a samo inda za a kai wannan sharan nan hala bayan gari za a kai a samu a kona shi inda ba zai shi affect eh, ba zai samu al'umman da suke kusa da wajen ba sai a kona shi a wajen na a binne shi dan kuma na biyu shine waɗannan kayan bayi a zubar da shi a bar shi a buɗe iska ya yana kaɗa shi cikin gari yana yaɗa mutane nan ma sai a gyara den kuma na uku za a iya samun like inda cunkusuwa ta yawa kamar inda aka samu wa'annan eh, idps din nan su ire-iren wajen nan ana samun gurɓataccen iska wanda zai kawo cuta da zai eh, taɓa lafiyar ɗan adam so irin wayannan wuraren nan sai a yi kokari a ga kowa ya koma inda ya kamata a koya musu yadda za a tsabtace wajen nan a rage cututtuka a wajen nan dan kuma eh, shuki yana da kyau sosai shuki babu karami babu babba in ana yawaita yin shuki yana ƙara tace wa'annan kwaya eh, eh, cutar da suke cikin za a samu ingantacciyar iska ta za a iya dan tare da dan kamfen din nan dai a ce oke yau din nan rana ce na shuki a ji a shuka eh, bishiyoyi saboda a samu kyakkyawar iska da nan maiduguri za ka ga like temperature dinmu baya kaiwa ka yes an san maiduguri da zafi amma irin temperature da muka gani this time around da kuma irin iskan da muke shafa gaskiya ta sha bambam ko ni nan da aka haife ban taba ga irin wannan temperature ba amma me yake contributing haka nan saboda an zo an tsare bishiyoyi da yawa